ai sai matashi ya rungumi abin da zai yi makansa ne zai samu mataimaki alabashi mataimakin zai dungaza shi inda zai kai shi ga tudun mun tsira akwai da yaushe matasa dai kan yunkurin ganin sun samu abin da za su dogara a kansu domin ganin sun ci gaba a rayuwarsu wanda hakan zai ba su damar gudanar da rayuwarsu ta yau da kullun ta bangarori daban-daban musamman ma idan matasan namu sun yi amfani da abin da suka koya mai kyau domin inganta rayuwarsu domin kasancewa nagari a cikin al'umma babu shakka sai hali ya zama ɗaya akan yi aboka a yaushe za ki ga kowace matasa kan yi ƙoƙarin ganin sun aiwatar da abin da ya kamata Rayuwarsu ta ci gaba zainabu wannan haka yake zainabu barka da shigowa cikin shirin matasa ginshikin al'umma Barkanka da warhaka Bashir Haruna masu kallon mu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na matasa ginshikin al'umma. Wannan haka yake. Shirin matasa ginshikin al'umma kamar yadda Zainabu ta faɗa zai duba akan abin da ya shafi shirin nan na Empower wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro shi domin matasa wanda aka ɗauki matasa sama da dubu ɗari biyar a faɗin tarayya baki ɗaya wanda shirin ya an kasa shi matasa kashi na ɗaya da matasa kashi na biyu a cikin wannan shirin namu shi za mu duba a kai domin sanin ina aka kwana muna da ra'ayoyin jama'a a inda muka bi lungu-lungu da sako-sako na kan hanya domin jin ra'ayoyinsu a kan wannan babban al'amari na 'yan power babu shakka wannan haka gizanabu don haka mai kallon mu sai ka biyo mu masu kallon mu barkanmu da kasancewa tare da ku domin kallon wannan shiri na matasa ginshiƙin al'umma inda a daidai wannan lokacin shirin namu zai ci gaba to babu shakka kamar yadda kika ce zai ci gaba za mu ɗauko mu mai kallo abin da muke da shi ta farko kin san aka ce shimfiɗan fuska aka ce ta fita tabarma sai a hancin faɗa sannan za ka hau idan kuma ba shimfiɗa ba ba za ka hau ba a don haka zainabu kin san aka ce duk abin da zaka soma ka soma shi da tunani kuma idan kai tunanin ka tabbatar cewa ka aiwatar da abin da tunanin nan zai haifar maka sannan kuma wajen yin tunanin nan ka tabbatar da cewa tunanin nan da ka yi mai kyau ne ba akasin haka ba shin wani tunani gwamnatin tarayya ta yi domin kirkiro ma matasa wannan shiri domin ganin sun dogara da kansu? Tunanin da ta yi tana da yawa musamman idan muka duba ga irin halin da ake ciki na rayuwa. Ganin cewa matasanmu da dama suna zaune a cikin gida ba tare da samun abin yi ba hakan ya sa. Wannan kin kama hanyar da nake kokarin zuwa. A don haka za mu je mu ga wannan batu akan abin da ya shafi wannan shiri na Empower sai mu samu wannan amsan tambayar. Ku kasance tare da mu. N-Power wani shiri ne wanda gwamnatin tarayya ta kirkiro da shi a watan Agustan shekara ta 2016 da nufin rage yawan rashin aikin yi a ƙasar nan. Shiri ne daga cikin tsare-tsaren gwamnatin tarayya masu nufin rage kaifin talauci da sanya da dogaro da kai a tsakanin matasa wanda ke da nufin ba su ƙwarewa a fannoni daban-daban na rayuwa. Bugu da ƙari, 'yan najeriya masu shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar ne aka tsara za su amfana da wannan shiri an tsara shirin ne ya zama tamkar wani aiki na wucin gadi na tsawon shekaru biyu wato bayan wannan lokaci za a sauke zangon matasan da ke cikin wannan shiri domin ɗaukar wasu sabbi ana kuma biyan kuɗin alawus na naira dubu talatin ga kowane matashi da ke cikin wannan shiri shi dai wannan aiki ya rarraba matasan da ke cikinsa ya zuwa bangarori daban-daban da suka hada da aikin malamta ko koyarwa da bangaren bunƙasa noma irin na zamani da kuma bangaren kiwon lafiya sauran bangarorin sun hada da kere-kere da kimiyya da fasaha da dai sauransu to lalle zainabu abu kin ji batu akan abin da ya shafi wannan shiri shiri ne da yakan taɓo ɓangarori daban-daban ɓangaren noma ɓangaren koyarwa hamma da ɓangaren abin da ya shafi kiwon lafiya Inga aka ce lafiyar mu ita ce abin da muke bukata kuma za ki ga zainabu waɗannan matasa fa tunaninsu da hazaƙansu ya bambanta wannan yana da nashi wannan yana da nashi shi yasa aka ware ɓangarori daban-daban bangaren noma a na ƙware bangaren noma sai in ji kin ga kamar ke yadda kika dan ƙware bangaren ainihin faɗakar wannan kin ga gashi ne kin kasance a wannan waje za ki faɗakar da shi to ina eh, ganin kasan kowa da irin kiwon da ta karbe shi aka ce makocin mai akuya ya sai kura ko ka karasa to wannan shine magana sai mu shiga cikin gari Mm, wannan haka yake domin ganin cewa su ma ba mu bar su a baya ba don jin abin da suke cewa akan wannan batu to babu shakka matasa gare ku wannan program din na empower gaskiya yana da muhimmanci sosai saboda mu kamar matasa muna samu ci gaba a kansa ah, sun kira mu ba kowa ba ne za a bashi kuri ya san da ake yin business ba amma sanar da aka kira mu kafin a bada wani abu an koya mana yadda za ka yi wannan wannan kake zo ka yi yadda za ka yi kenan ka samu riba aka za ka yi ka samu ka ba kanka tazara cewa za ka yi aka saya a kan naka yadda za ka niga yin business ɗinka da kuma yadda za ka niga samun profit so yana da muhimmanci sosai eh wannan shirin na yan fawa gaskiya yana da taimako ga al'umman baki ɗaya domin ta taimaka sosai a fannin rage talauci muka duba yawan mutanen da aka ba su wannan aikin musamman a nigeria waɗansu sun shiga fannin ɗinki waɗansu kiwon kifi da sauransu ya taimaka sosai a rage talauci kuma waɗansu a sanadiyan wannan suna da iyali wanda kuma sun taimaka ma iyalansu a fannin biyan bukata ta yau da kullum. yana da matuƙar amfani sosai ga mu matasa saboda ya, magance zaman banza da yawa ya magance yana ko ba da bai ɗauke mana duka nauyinmu ba at least ya ɗauke mana wasu daga cikin matsalolinmu ya ko ilmantar da mu game da yanayin yanayin yadda za mu eh, eh, tafiyar da sana'o'inmu sannan kuma ita gwamnatin da kanta ta taimaka kan ɗauke matasa daga kan titi to abin da zan fada muna gode ma Allah da gwamnati abin da suka eh, kafawa da tallafi abin da suka irin manufansu a kan cewar su rage yanayin rashin matasa wanda ba su da aiki yi a waje suka dauke mu a matsayin cewa volunteer mai taimakawa karantarwa ne eh, aikin noma ne da sauransu to madalla masu kallonmu bashir wannan shine ra'ayoyin jama'an namu kenan matasa na kan hanya wanda yake dama ra'ayi riga kowa da kalan nasa shi yasa kaga da ka sa hula mm. sai na sa dan kwaliko mm. kuma kika dan sa mai dan kala-kalan nan <laughs> kuma sai na dan sa dan kala-kalan nan to shikenan sai dai abu ɗaya ne ban sa ba mm, menene ra'ayinki ne gilashin ido <laughs> <laughs> Zainabu akwai wasu jami'ai da suke kula da wannan batu. Kin san bayan an koyar da waɗannan matasa kamar yadda muka ji a cikin shan hmm. kashi na ɗaya da na kashi na biyu sai kuma ake ƙoƙarin sallaman su wanda a yaushe za ki ga hukumomin da aka rataya ma alhakin kula da wannan al'amari suka yi ƙoƙarin ganin sun ce matasan nan kufa ku riƙe abin da za ku yi dogaro da kanku wanda shi ne za a samu tunani tunanin ku za ku yi amfani da wannan koyo wanda kuka yi a baya da abin da aka koya muku da kuma yadda za ku sanya shi yadda za a ci gaba a ƙasa so za mu ji ta bakin bello usman wani jami'i ne da yake kula da waɗannan matasa da ake ƙoƙarin ganin an sallame su a cikin wannan shiri na enfawa Ƙwarai kuwa za mu gan shi ga mu ga shi ga mm. kuma masu kallon mu to shi ga fili ga doki a cikin ƙudurin gwamnatin tarayya na ganin cewa matasa da mutane marasa aikin sun samu aikin yi suka girgiro shirin yan fawa wanda suka ɗauki mutane suke yin business ɗinsu ake biyan su kuɗi wata-wata wasu suka yi shekara biyu wasu kuma suka yi shekara hudu to yanzu sun kare ana so a sallame su to shine aka shirya wannan gagarumin horo na kan dabarbaru na harkar sana'a da yadda mutum zai iya sana'a har ya ce moriyar sana'a ya dogara da kansa in dai sana'a ce suka fara suka yi nasara akan siyasar ta bunƙasa sana'ar sana'ar kai ta bunƙasa ai ba sai an faɗa ba ba sai an tambaya ba zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasa zai bunƙasa tattalin arzikin iyalai na kuma kowa kuma za a samu lalala tunda muna koya musu dabaro ne da dabarori da hanyoyi na inganta sana'ar da suke yi kowace sana'a suka zaba ya kamata a ce ka san cewa za ka dinga ajiye kana gidaya kuɗin da suke shiga da suke fita ya kamata ka sai da za ka yi talla ya kamata ka sai da za ka fito da abin ba wai ka fito da eh, kamar yanzu cincin ka ɗora shi a tire gudana biyu ba ya kamata ka sai da za ka killace shi ya kamata ka sai da za ka fito da shi har a yi sha'awa shi na ke cewa kamar a ce eh, ba samun bakwai kosai eh, a plate to kaga duk wannan abun an inganta shi wata sai ka yanzu yanzu yawancin abubuwan da muke sira waje za ga na sashi roba yana supermarket ana kai shi waje to idan ka san irin wannan dabarun wannan dabarun to shine zai inganta kasuwanci kuma shine za ka samu haɓaka.